tana da dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara daidai da ashirin da ɗaya ga watan disamba shekara ta dubu biyu da sha bakwai a ci gaba da karatun littafin alwajiz fi fikihi sunnati wal kitabil aziz na doktor abdulazim bono badawi Allah madaukakin sarki mai sakayya da alkhairi idan ba su manta ba muna cikin kitabu siyam inda za mu tashi gaban da malin ya ce alhubla wal mai ciki da kuma mai shayarwa ya al'amarinsu yake dangane da al'amarin azumi walhubla walmurdi'o idan lam tutiƙa macen da duk take da ciki ko take shayarwa idan ya zama ba za su iya yin azumi ba au khafata ala auladihima ko kuma sun ji tsoron cutarwa ga 'ya'yansu wanda yake cikin ciki da kuma wanda yake shayarwa falahu malfitur to anan sun samu su aje azumi wa alaihi malfidiya abinda yake wajibi a kansu shine ciyarwa wala qada alaihima babu ramuko a kansu an ibn abbasin qala daga sahabin annabi abdullahi dan abbas ya ce rukhisa lishefil kabir an yi rangwame ga wanda yake tsoho ne tuko wal ajuzil kabira da kuma tsohuwa da ta manyanta fi zalika dangane da al'amarin azumi wahuma yutiqani sauma ay yuftira in sha'a ga dai azumin za su yi amma kuma akwai ɗan karan wahala to anan suna da dama su ajiye wannan azumi nasu wa yati ima kulla yaumin miskinan sai zama kullum suna ci da miskini ɗaya wala kaza alaihima babu ramuwa a kansu sun suka zalika fi hazil aya to sai aka shafi wannan hukunci da Allah ya ce faman shahidin min kuma shahara falyasumuhu duk wanda ya rayu ya kai watan ramadan to ya azumi wasabata da shekul kabir wal'ajuzul kabira sai ya zama tsoho da tsohuwa iza kana layu tsikani sauma muddin da suka jaraba azumi sai gaba za su iya ba Walhubla, hubla wal murdi'i da kuma mai shayarwa ko mai ciki iza khafata in sun ji tsoron abin da ke cikinsu ko suke shayarwa zai cuto aftarata to su ma an ba su dama ta haji azuminsu wa at'amata kulla yaumin miskina sai su ciyar a madadin kowane yini miskini ɗaya wannan hadisi hadisi ne ingantacce wanda al'imam albai haƙi ya ruwaito shi wa an hukala daga dai ibn abbasun ya ce idan hafatil hamilu ala nasiha duk lokacin da mace mai ciki ta ji makanta tsoro walmurdi'u ala waladi hafiyar ramadan da kuma wacce take shayarwa a watan ramadan ya ce yace yaftirani wa yat'imani makana kulli yawmin miskinan to za su aje wannan azumi sai su rika ciyarwa a kowane yini miskini ɗaya wala ya ƙidiya ni sauman ba za su rama wannan azumin da suka rasa ba wani hadisi al'imam al'albani ya danganta shi cewa al'imamu ne ya fitar da shi wa'an nafi'in ƙala daga nafi'u ya ce kanar bintun libna umara akwai wata ‘ya ta abdullahi ɗan umar ta hata rajulin min ƙuraishi da ta zama wanda daga cikin ƙuraishawa yake aurenta wa kanar hamilan wannan ya sai ya zama tana da ciki fa'asabaha aqashun fi ramadan sai wani irin rashin kishin ruwa busasshen kishi ya kama ta ha Ibnu umara sai abdullahi dan umar ya umarce ta an tufera cewa ta sha azuminta wato da ima an kulli yawmin miskinin sai da ciyar kowane ne miskini da mala ya ce kadaru ta'amil wajibi wai menene gwargwadon abincin wajibi da ya kamata a ce an ciyar din ban gano wannan da kyau mala ya ce an anas bin malikin annahu da'ufa anis saumi aman anas tsammali ya ce wata rana a wata shekara ya samu rauni ba zai iya yin azumi ba saboda tsufa fassana a jafnata faridin sai aka dafa daro guda na tuwo da miya wada'a salatina miskinan sai kira miskine talatin fa'ashba'ahum ya ba suka ce suka ƙoshi wannan asari al'imam al'albani ya inganta shi a cikin irwa ulgalil al'imam dara kotu ne kuma ya fitar da shi ta da kai ce wannan shi ne abin da bala ya kawo mana a cikin wannan littafi akan hukuncin tsoho da tsohuwa da al'amarin azumi ya wahaltu gare su kun gano wannan da kyau sai kuma al'amarin mai ciki ko mai shayarwa da kuma abin da za su ciyar da mutumin da rashin lafiya ya same shi rashin lafiyan da ba a tsaron ga lokacin da zai warke da kusan da abin da malamai suke fada kan wani hukunci malam ya kawo to sai dai ga ɗan tsokaci kaɗan da zan so mu dan tattauna a gurguje dangane da ita wannan matsalar hukumar iftarul hamil wal murdiya menene hukuncin macen da take da ciki ko take shayarwa ta aji azuminta hukuncin shine ya juzu ya halatta halal ne kawai an gano wannan domin wasu ganin suke idan tana da ciki ko tana shayarwa in ba ta aji azumi ba kamar ta aikata wani haramun la yajuzu lil hamil wal murbe al fi ramadan ya halatta ga mace mai ciki da mai shayarwa za a iya aji azumin su a watan ramadan lakin bi sharti an ta hafu ala nasiha au au alal jini amma aji azumin mala ya ce da sharadi daya idan ta ji tsoron abin da zai iya faruwa a kanta ko kan jinjiri ko tayin da ke cikin cikinta ilhamil ga wacce take da ciki kenan wattifil ko ta ji ma jaririnta tsoron wani abu zai iya samun shi filmur da ga wacce take shayarwa kun ita mai ciki abu biyu cikin da kuma kanta ita kuma mai shayarwa ɗan da take shayarwa amma ba haka ake sai ina cin tsoron kaina barin ajazin sai kin jarraba kamar yadda muka yi bayani a karatukan baya kin ga abin ba zai yiwu ba amma ke jaraba ba haka kawai kika watsar da azumi kika ƙi ku to ki sani sai kin rama shi amma iza kana badanu ha qawiyan malai ce idan ya zama jikin mai cikin kwai ta mai shayarwan tana da ƙarfin jiki da lafiya wa kana zalika la yadurru lal janin wala tifl azumin ba zai cutar da ita ba kuma ba zai cutar da cikin da take dauke da shi ba sannan dan da take shayarwa ba zai cuto ba fa innahu la yahillu laha an an bai halatta gareta ta ta azumi ba dolan ta azumi zata tana da ciki ko tana shayarwa muddin da ya zama tana jin ƙarfi a jikinta na za ta iya yin azumi kuma ba zai cutar da abin da take yake cikin nata ba sannan kuma ba zai cutar da ɗan da take shayarwa ba wa'iza aftarat lil haja amma idan bukata ya sa mai ciki ko mai shayarwa ta aji azumi ƙungani bukata ta ji tagaji ta ji ba za ta iya ba a yau dama ta yi ɗaya biyu uku ta yi a baya amma yin sai yanayi sai ya same ta a yau ta ji mugun ishi ta ji ciwon jiki ta ji abin babu da haɗi sai wannan bukata ya sa ta aji azumi na yau aulil haufi ala nafsiha ko a yau sai ta ji kai anya in ta ci gaba da azumin nan wani cutarwa ko ba zai iya samunta ba auje ne ha ko wannan ɗa da yake cikin mahaifanta au fisiliha ko ɗan da take shayarwa ku kiyaye hukuncin da muka bari a baya daban ba wannan da muke faɗi a nan daban hukuncin baya shine idan ta ji tsoron wani abu gare ta ga ɗan ko cikin ya halatta tun wurma ta aji azumin bayan ta gwada ta gwada ta ga ba zai yiwu ba ita wannan hukuncin ta ciyarwa ne amma kuma idan jikinta da ƙarfi za ta iya yin azumin ba za ta cutu ba a lafiyanta sannan wanda take shayarwan ba zai cutu ba cikin ba abin da zai same shi ta wani ita azumi za ta yi to tana cikin yin azumin yau sai azumin sai ba ta wuya sai bukata ya tarsa fata ta aji azumin ko kuma ta ji tsoron ɗan da take shayarwa saboda wahalan azumin na yau ko cikin nata sai suka sa bukata ta sa ta sha azumin to ita fa ta taqdi ila an yabqa min ramadan alqadim wannan shan da ta yi to rama shi za ta yi ba ce ta aina da ciki ba eh kiya ciki amma za ki iya yi yau bukata ne ta saki kamar yadda wacce ma ba ta da cikin ba ta da komi idan bukata irin wannan ya tarsasa ta na ba yadda ta iya tana ganin lalle za ta salwantar da rayuwanta ko lafiyanta shari'a ta ba ta dama ta aji azumi an gane kin yi aiki kin gaji kika ji azumi zai kai ke baro ki kawai sai ki ci aji a suyo maki ka nemo maki mai ganda kuma nemo mai alalaki ki ci abinci mun gane wannan haka ya faru da sahabbai annabi yana cikinsu za a je yakin badar da sanda aka je fatahu makka suka sha wahalan tafiya azumi ya galabaitar da su annabi ce duk su sha ruwa a wansu ta rama an koma gida mun gano wannan Ka ita ma wannan wahala ne ya sa da ta aji azumi ba wani abu ba to shi da sai ce wannan za ta rama har zuwa ramadana mai zuwa Misluma ma alaiha min al'ayyam ayyam kwanakan da ta sha to kwanakan za ta rama ba shi za ta yi to kaga shi kenan cin da yau na cuya ni mai ciki ne to baran ciyar mm, mm. yau ba ciki ko shayarwa ya sa ke ka aji azumi ba wahala ne wanda ko baki da ciki wahalan ma in te wahala za ta baki daman ki ajiye azumin ai kuna fahimtar wannan rama azumi za ta yi fa fi hala malice kun ga a irin wannan yanayi Ya ji ba an tasumal qada wajibi ne irin wannan mace ta yi azumin ramuwa ne wala ha an da yau min au yau man ba a da ne in kin sashe ramawan to kina da daman yau in kin yi sai ki tsallake gobe sai ji biki ko kuma yau in kin yi sai ki kwana biyu ki huta sannan sai kwana na gaba sai ki kina ramawa aw kulli usbu'in yawmaini ko kuma ce duk mako da yake samu ki azumi biyu hasaba nishatiha wa qudratiha gwargwadon nishadin da kike ji da kuma karsashi da ya sa kira ma azumin da yadda ke da ikon yin azumin to haka zaki illa annaha la tu'akhiruhu ila ramadan Sani. sai dai ba a so ba wacce ake bin ta azumi ta yi karambani ko ka sassaba na ta kira ma azumin har azumi na gaba ya riske ta ku gano wannan da kyau karki sake ana ki azumi ki bar shi bashi bashi har ya zama zuwa ramadana na gaba jama mun fahimci wannan da kyau ko allah maɗaukin sarki ya taimake mu to wannan shine shimfida da sharan fage akalla mala ya tattauna mana maganganu a nan da yawa ko yanzu kenan ba kawai da ganin kina da ciki ne an ba ki lasisi nake aji azumi ki ta cin abinci kina ba almajirai abinci ba ina ba ka'idan haka take ba sai kin bi wannan tsari da waɗannan matakan sannan wata za ta iya cewa jam aini adadin shekaru masu yawa haka nake yi eh ba matsala muna fatar abinda kika yi a baya wasu fatoyi ne guragu ko kuma kina da kuskuren fahimta kika aiki da su to daga bana ki kiyaye abin da ya gabata kuma Allah ya gafarta kuna fahimtar wannan hal alal hamili wal murdi'i idza aftara tafiyar ramadan al qada amil gaba na gaba mala ce shin mai ciki ko mai shayarwa idan har suka sha azumi ciyarwa za su yi kora ma azumi mala ce falaka ba a alal hamili wal babu rama azumi ga mai ciki ko shayarwa idan lam ka sauma in ba su yin azumi Kunga ga ita wancan tana iyawa amma bukata ne yau da gobe ya sa ta yi ne ta aji ramawa za ta yi ita wannan yin tana da ciki ba ta iya azumin ne sai a ce ya ba ta iyawa ai ita tana da lalura ne in har ta samu ciki din minti biyu sai ta sha kofi ɗaya na ruwa a wannan ba ta yi azumi ba din minti goma sai ta ci wani abu in ba haka ba za ta yi galabaitin da ƙarshen ta a rasa da ko cikin ya zube kin wani ba ta yin azumi ba ko kuma in ta ɗauki azumi ta dinga suma kenan saboda cikin ko saboda shayarwar misali kun ga ita ba ta yin azumi ba to irin ire-iren waɗannan damuwar in har za su samu macen da ke da ciki ko shayarwa to lallai ilalla ta samu ta aji azumin kuma ta yi ta ciyar ma ni sun iya yin azumin na amma zan wahala ai dama shi azumi ana shi da wahala ya aikin faɗa abin da muka sani ne ya azumin ke kawo ba wani ƙuranu wani ke azumin ki ba wani abu dama ba wanda ya ce in za ki azumi wa za ki same shi bulus ne hmm, ba a samun azumi bulus Allah ya ce mu malin ce au khafata ala anfusihima ko a ce sun ji kansu tsoro na rashin lafiya ko karuwan shi ko ma hallaka ko jigata au hima ko 'ya'yansu ɗan da ke ciki ko ɗan da ake shayarwa an ji mai tsoron wahala au ta khafu ala rabi'iha Allah ya judu labanan akwai macen da in har tana azumi to ba za a samu ruwan nono a jikinta ba sam to shi kuma ɗan da yake shayarwa zai galabaita to a nan ta samu ta ci abincinta don a samu ruwan nono da jariri zai sha ita kuma sai ta ciyar wa Allah ya ji da kutan wa gaza sannan zai iya yi wa yaron ba zai samu abin da zai ci ba wa imma ma yushra'u fi haqqihi mal bi it'ami makana kulli yawmin miskinan to irin waɗannan mata masu irin wannan nalurar, to an shar'anta masu fidiya ne shine ciyarwa kowane yini ɗaya to su ba da abinci iza aftarata muddin suka cika azumi da kaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sau da magana annabi da yace. إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة الله مدوكين سركي يا يافي ومتفي رب صلى أنا صلى أظهر دل أثر دل to an cire mai rabi kenan ƙasar da zai an fahimta sai ce wa sauma an musafir sannan an jingine ma matafi ma azumi wa anil murdi'i wal hubla da kuma mai shayarwa da kuma mai ciki wannan hadisi al'imama abu da ya fitar da shi a cikin kitabu saumi a lamba hadisi na 2408 haka al'imama turmidi ya fitar da wannan riwaya a littafin da ke bayani akan azumi a lamba hadisi na 715 al'imamun nasa'i ya fitar da wannan hadisi a lamba na 2275 ibn Maja shi ma a littafin da ke bayani kan azumi a lamba hadisi na 1667 ibn Kuzaima ya fitar da riwayan a lamba na 2042 al'imamu ahmad a cikin kitabul musnad Ya fitar da wannan riwaya a lamban hadisi na 19,841 al'imamul bai haƙi a lamba hadisi na 8,172 min hadisi anas bin malik al-ka'abi a ruwayan anas ɗan malik al-ka'abi al-kushairi radiyallahu shi wannan anas ɗin wa gairu anas bin malikin radiyallahu anhu ba anas ɗan malik ne wal hadith amma shi wannan hadisin da muka ji shi a haka hassanahu tirmidhi al imam tirmidhi ya hassana shi wasu al albani al al albani ya inganta shi fi sahihi abi daud cikin sahih na abu dauda a na biyu shafi na saba'in da ɗaya, walwadi'i fi sahihil musnad al'imamul wadi'i ya da shi a cikin sahihul musnad a lamba na 74 wal arnaud haka al'imam shu'aib al'arnaud ya fitar da shi a cikin jami'ar usul a jizbi na shida shafi na 410 sai ma da ce fasabatal qada alal mustafir fi qawlihi ta'ala to shi matafiyi da annabi ya ce an sauke mai azumi to sai ayan alkur'ani ta ce amma fa bayan azumin zai rama saboda faɗin allah da ya ce wa man kana minkum maridan duk wanda ya zama bai da lafiya a cikinku au ala safarin ko yana halin tafiya kuma wannan dalilai guda biyu suka sa ko rashin lafiya ya aji azumi ko tafiya ya sa ya aji azumi fa iddatun min ayyamin uka, to lallai zai rama azumin a wasu kwanuka can na daban aya ta 185 cikin sotar bakara wasa bata ta'am li shekhil kabir wal ajuz ce sai ya tabbata ciyar da abinci ga dattijo da ya manyanta da kuma tsohuwa wal hubla wal murda da kuma mai ciki ko mai shayarwa mai kaulihi ta'ala shi ma faɗin Allah ya ce ciyarwa za su yi da wa'alar labini ya fi kona hufidi ya tuta ami ne. ga waɗanda za su iya yin azumin amma wani dalili ya sa suka aji azumin to sai su ciyar aya ta 184 cikin sotul bakara wal hukuma alal hamil wal murde bil iftar ma'al zumin fidiya amma mai ciki ko mai shayarwa in har dalili ya sa suka aji azumi to dole ne sai su ciyar wantifa'ul ba wa arjihul mazahib cewa ba za su rama azumin ba to shine mazhabi mafi inganci wa bihi qala na abbas wannan ne fatawan abdullahi dan abbas wa umar da kuma abdullahi dan umar radiyallahu anhum Allah ya kara masu yarda wa ghayruhum da wasu malaman فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما annahu, قال يا إن كنت ابن عباس يا شيخ iza khafat hamilu ala nafsiha idan macen da ke da ciki ta ji kanta tsoron halaka wal murdi'u ala waladiha mai shayarwa kuma ta ji ɗanta tsoro fi ramadan a watan ramadan ya yace yaftirani to nan za su aje azumi wa imani makana kulli yawmin miskinan matsayin kowane yini sai su ci da miskini wala yaqdiya ba za su rama azumin ba akhrajahu at-tabari al tabari ya fitar da wannan riwaya a cikin tafsirin shi a lamba hadis na 2758 wa qala fadilatul allamatul albani ya faɗa fiyar irwa galil a jizi na hudu shafi na sha tara ya ce wa isnaduhu sahihun ala sharti muslimin isnadin wannan hadisi ya inganta a bisa sharaɗin al'imamu muslim jama kuna jin wannan hukunce-hukunce da wannan ka'ida, da wannan tsarin ku Masu su ake yi za ke ibada ya zama kina yin ibada babu dalili kina yin abubuwa ya zama ya saba ma yadda shari'a ta ce ba kul karki sake ki addini a irin wannan yanayi Allah ya ce muke mu wani hu aidan annahu ra'a ummu waladin lahu hamilan abdullahi dan abbas ne ya ga wata kuyanga ta shi wanda ya sadaka da ita kuma tana da ciki au murdi'an ko mai ruwa ya ce a tana shayarwa ne faƙala ya ce an ci bi manzilati malla tuttik ke kina matsayin wacce ba ta yin azumi alaiki an tuti imi makana kulli yomin miskinin to ke yanzu kullum ki ci da miskini ɗaya wala a alaiki kuma babu ko a kanki kin ji dalili daga abla dan abbas ko wannan asari al'imama abu da ya fitar da shi a lamba na 2318 wattabari fi tasiri al'imamu tabari ya fi da shi a cikin tasirin shi a jizi na biyu shafi na 136 wadara kutuni fi sinanihi a jizi na biyu shafi na 206 ce isnadin shi ya inganta شيا albani, Fadilatar الألباني albani ya ce Isnadu Ho sahihun isnadin shi ingantacce ne ala da muslimin unzurul irwa ya ce ta irwa ulgalin jiz'i na hudu shafi na sha tara wadda dara Kufi ne a nibin umara radiyallahu anhuma alimamu dara Kufi ne ya ruwaito hadisi daga abdullahi ɗan umar allah ya kara masa yarda an namra'atahu sa'alatu wa hiya hubla matan abdullahi dan umar ne ta tambaye shi tana da ciki faƙala sai ce an tsere, ki aji azuminki wa imi an kulli yaumin miskinan sai zama kullum za ki ci da miskini ɗaya, wala taqdi kuma ba rama azumin zaki ba Allah da yace da imam Darqutni ne fitar da shi a cikin sunan ɗin shi juz'i na biyu shafi na bakwai Albani a cikin Irwaul ulgalil a jizi na hudu shafi na ishirin ya ce isnaduhu jayyid mala ya ce an na qawla Buna abbasin wa umara radiyallahu anhum in intashara bayna sahaba mala ya ce kaga wannan fatawa na abdullahi dan umar da ibn abbas mai yi wafa ya yada cikin sahabbai wa lam ya'lam lahuma mukhalifun min minas sahaba ba a ji wani sahabi daga cikin sabon annabi ya saba ma wannan fatawa su ba fa huwa hujjatun to wannan ya zama hujja wal wa ijma inda jamahirul ulama duk malamai sun yarda da wannan hujja ne wa huwa al ma'ruf inda al usuliyyin irin wannan ijma'in shine malaman usulu suka san shi da al as sukut shine al'ijima a sukuti da ya ce wannan bayani na cikin ilamul muwakka'in na ibn al-qayyim jizi na hudu shafi na 120 al musuwadda li ali da kuma kuma cikin al musuwadda na familin gidansu ibn taimiya a lamban takarda na 335 tafsir buna abbas radiyallahu anhuma الله bi تعلق nuzul al-aya bale ce wannan fassarar da ibn abbas yayi yana da alaka da saukan wannan aya shine sababin nuzul din wal muqarrar fi al hadith kuma abu ne wanda ya tabbata cikin ilimin hadisi cewa anna tafsirar sahaba allazi lahu ta'alluqun bi sababin nuzul lahu hukumur raf'i cewa duk lokacin da sahabi ya zo ya fassaran da yake da alaka da wannan shine dalilin saukan aya kaza to wannan yana da hukuncin marfu'i ne daga annabi ji sai dai bai zo ya ce annabi bane wannan riwaya da wannan bayani ya zo a cikin al-muqaddima na ibn salah shafi na 24 da tadarribin rawi na alhafizu siyoti jizgin farko shafi na 157 da taudihul afkar lissan'ani a jizgin farko shafi na 280 da abuwa'ul bayan fi zahir ƙor'an bil ƙor'an na allamatu shinkiti jizgin farko shafi na 144 wa ma kana kazalika ya ala baqiyatil aqwal al ukhra al mubayyana ala ar ra'i wal qiyas mala yace duk wata magana wanda ba wannan ba to gaba ɗaya za a tattara su ne wannan ne za a yi tarjihinta a kansu dukkanin maganganun wanda ba wannan ba to an gina su akan ra'ayi ne ba dalili ba akan kiyasi kiyasin da ke karo da nassi za ka za a zubar da su wannan za a ɗauka tambihun malici ga wani faɗakarwa a fi zamanin nifa macen da ke shayarwa fa a sanda take biki kuji akwai matan take shayarwa ba biki take yi ba sai wahalan azumi ya hana ta saboda ɗan ko saboda kanta mun yi hukuncin waɗannan ko amma mace ne gashi ta haihu kuma ta yi ne ba ta shayar yanzu me zai hana ta azumi shayarwa ko jina haihuwa eh jina haihuwa ko ita irin wannan mace mai ke rama azumi ne duk macin da ta haihu a watan ramadan ba shayarwa ya sa ta mai shan azumi ba jinin haihuwa ne rama azumi za ta mahala ce takwabi rama azumi za ta yi wala ba ciyarwa za ta yi ba li'annan nifas mani'un minas tsaumi domin jinin haihuwa yana hana ayyan azumi bi khilati zamanin buhuri saɓanin wacce take shayarwa a lokacin tsarki hukuncin nasu su ba iri ɗaya ba ne shi sa ya kamata ku rika tantance wannan kusa hukuncin da za ku yi aiki da shi da kuma abin da za ku sa mutane su yi aiki da shi Allah ya taimake mu mala ya ce almaridun lade layur ja bur'uhu haka waka dalmarid haka mara lafiya wanda ba a tsaron wannan rashin lafiyan ya warke ba ki cewa rashin lafiya kaza da kike ba zai warke ba wa ya gaya miki kun gane sai an bi ka'ida a shari'anci daga nan ne za a gano rashin lafiya kaza to ga matsalin shi iri kaza malam ya ce walmaridu Marabdan muzminan la yurja bur'uhu mara lafiyan da yake da rashin lafiya na titar wanda ya zama mai annoba da ba a sa ran ya warke hasaba ta tabibin muhtassu fika gwargwadon fatawan da kwararren likita amintacce musulmi ya faɗi to shi za hukunci akan na ce to ya ajazumin ya ciyar wa ya'jizu ma'ahu an siyami ajazan mustamirran kuma fa ba zai iya azumin ba sam ba wai in ya in ya kwana uku zai iya yi in ya biyu ya kwana biyar zai iya yi in zai iya yin azumi yana tsallake haka zai yana tsallake yan Ramadani ya wuce to sai irga waɗanda bai yi ba sai bi su bayan ramadani ta tsallake na yanzu amma in titar ba zai iya ba ta wannan ciyarwa zai yi amma shi ma sai likita ya ce ya eh, gashi gashi an yi kololuwan bincike kuma zahirin aikin aikace ya tabbatar da haka mahala ya ce bi shahadatul atibba a siqat sai an samu taron likitoci amintattu sun ce lallai azumi gare shi ba zai yiwu ba fala yalzimu sawm walal ba to anan ba zai azumi ba kuma ba rama azumin zai yi ba fa ya fitar wa yud'imu wannan zai ajiye azumi sai ya ciyarwa an kulli yaumin miskinan kullum sai da ya ci da miskini daya bi miqdarin nisfu sa'in gwargwadon rabin sa'i bi sa'in bawi min kutil balad na abincin da aka fi ci a gari yanzu mu a nan zaria wani abinci muka fici shinkafa aka fici da ne shekarun baya idan gida aka dafa shinkafa wal kame gidan ya samu kudi amma yanzu yanayi ya kai in ka je ke gida kaga sun yi tuwo za ce yau ina ikon Allah an yi abun marmari har aika makota ma ake an yi tuwo Allahu akbar ga duniya juye juye Allah ya sa dace da a unguwa za mu ji yara yaro ya fito waƙa yake a kofar gidansu za mu ci shinkafa da miya amma ga ta ishe shi ana nan kuma wani lokaci za ka ji kuma an juya wani abin ake ci allah ya samu dace min burrin wa gairihi wa laisa alaihi alqada zai ciyar da abin da mutanen gari in kuma mutanen gari wani gari su gero ne ko dawa ko masara ko doya ko dankali cikin idan kuma amerika ne zai je samu yan fanke da 'yan cece ba mutum su wannan shi ne abincinsu don ba ki take ajiye bature lar guda na shinkafa ke ce ita ci ba kare ne ɗan shinkafa biyo wuce a danke shaka sai ga ɗan zuba nan ɗan zuba nan haka yake sai ga ya cinye duka yana son wannan yana son wannan yana son wannan yana son wannan amma sai ajiye ma yaro shinkafa kwando guda a ce cinye yaro ya ci duk inda ya kamata injinin da ke cikin shi tsinuka an cike shi da abinci an dankare shi da ruwa yaro ya tashi tunnin farfashi ya rasa yadda zai ba dole ya zama balidi ba in ya ci ya ishe shi ɗan kaɗan sai a aji a ce je kai kanka, in ya je zazzage cikin gida sai a ƙara miƙa mai ce ci in ya ci ya ishe shi a rufe a ce je ka ku gani to kuma yana ci da nishaɗi kan injinan da ke cikin shi za su yi nika sannan kowane sinadari zai ɗibi abin da zai ɗiba na ma'aikatan jikin shi sai ga komi na shi yana tafiya normal amma wani mafi yawancin yaran ko of normal suke abubuwa ne me yasa da suna obaci ai Allah madaukin sarki ya kiyaye ma'ala yake cewa wal maradu a kasalin ga rashin lafiya ko kaso uku ne rashin lafiya kashi uku ne awalan kismun maradun layar jabor uku akwai rashin lafiyan da ba a tsaron a warki Balhuwa Mustamirun wannan rashin lafiya ne da bai tafi tattar fahada lasu la ma'alal marid ta irin wannan rashin lafiyan ba azumi a kan shi walakin alaihi an yi ima an kulli yomin miskinan sai dai kullum zai ci da miskini an na homin jinsil kabir al'ajiz anisau wannan yana daga cikin jinsin wanda ya girma yanzu tsoho ana sa ran wata ranar zai warke daga tsofa, ta shi ma wannan mashin lafiyan da an sa su ajin tsofaffi ne allazi la yurja zawalu ajizihi tsohon da ba a faran akwai lokacin da kafawan shi zai kare idan mutum ya zama ya kai irin wannan yanayin to kun ji hukuncin da ke kan shi an fahimci wannan da ke ko na biyu alkismus sani almaridu dan ya durruhu husson akwai mara lafiyan da in yi azumi azumin zai cutar da shi wa sha alaihi an halika bihi amma yana jin tsoron in yi azumin zai iya halaka kamar ridun la yastati'u gina anil ma'i, masal misali mara lafiyan da ba zai yiwu ya wadatu daga shan ruwa ba ba da anwa ilmarat ya ce misali masal ba da anwa ilmarat a sukari akwai wasu wadanda suke da cutar diabetes minti da minti biyu za shan ruwa kuma ashbaha zalika fa hadha yuharrimu alaihi as-sawm irin wannan mutumi haramun ne ma ya azumi da kaulin lahi ta'ala saboda faɗin Allah wala taqtulu anfusakum inna Allah kana bikum rahima mun gano wannan irin wannan zai rama azumi ya danganta ga abin da likita ya faɗa ana faran aka yi magani aka kaza zai warke zai tara azumin in ya warke sai rama amma sai ce ina za da ya ake control to shi wannan sai ciyar idan tsoho da tsohuwa mai ciki da mai shayarwa da irin wannan mara lafiyan abinda za a ciyar din ma ya gagara ba a da yin da za a yi da shi kenan ba za su yi azin ba kuma ba za su ciyar din ba so da umma an ce a ciyar ba abinda za a ciyar din wancan ya sauka wannan ma ya sauka Allah madaukin sarki ba mu lafiya na uku alkismus salis maradun ya shukku a hussau akwai rashin lafiyan da mutum in zai yi zai ba shi wahala lakin la darara alaihi amma sai dai dan ya yi azumin da rashin lafiyan ba wani cutar da ya same shi wal Dalu an yaskara abin da ya sa nan to ya aji azumin wala ya so kar azumin wa ya a da zawa ba da zalika bayan ya warke sai ya rama wa amma maradun ladi ya bihi siyam amma rashin lafiyar da bai da alaka da azumi kamar da al'aini kama ce irin na ciwo al-yasir dan ciwon da bai ta kara karya wa maradun sin ko ciwon hakori, wa ma ashbaha zalika ko makamantan wannan ciwon ɗan kankari kin buge kafafunki sun abin nan kin yi kaluluwa abubuwa da irin waɗannan ciwon dai wanda bai ta karya karya ba fa inna hula ya juzu fihil fitr to nan bai halatta mutum ya aji azumi ba li'anna hikimata hikmata hikimata iya rukhsa hiya izalatu al-mashaqqa abin da sa aka wa mutum rangwame ya azumi shine dan a kauda mai da wahala wa na la mashaqqa alayhi wannan bai da wata wahala itlaqan fala yahillu lahu al-fitr anan bai halatta ya aji azumi ba wal aslu wujubu sun asali azumi wajibi ne fi wakati a san da aka ce ayi shi illa bi dalilin bayyin sai an samu dalili qarara da yubihu lil insan an yastara wanda zai ba dan adam daman aji azumi summa yaqdi ba'da zalika bayan nan ya warke sai ya rama ina fatan mun gane dan ciwon kina dan jin ciwon kai haka ko dan darum darum haka cikin kina kullewa idan abin da lafiya baran aji azumi san an gane sai rashin lafiya gaski amma ba rashin lafiya wanda ya dan yunkuro dan ba dan da yau yau mutane da haka suke bi suke ta gurgunta azumi an tambaye za a da lafiya ne me ke daminki Allah na ji dan abu ne ban gane ba ka ce da ne ko ba na to ya wanzu zai kasance da aka ce a ciyar fa'innahu ya kata maɗansa ɗan hedin a nan ba a samu fa'innahu ya fi an kulli yomin ita amaya eh, Ko kowane azumi ɗaya to ana san a wannan ne a ci da ne ɗaya ne sawa'un a ta'amaha kulle yomin shin kullum ne zaki ciyar Au jama'al fukara jami'an ko ku mutum zai tara talakawar lokaci ɗaya ne lakin bu an na hula ya yakfi an takarrara al-it'am ala wahidin min al sai dai ba za ki ware almajiri ko miskini ɗaya kullum ki ta ba shi abinci ba sam matsalan ta arifu fakiran misali kin san wani talaka wa kullu yawmin tadhhabu li tad'amuhu kullun ki kai mai abinci ba zai yiwu ba kaza ma yakfi in kin ya kabe wadatar ba la'annal wajibu ala an kulli yawmin miskinan kullu miskini ɗaya daban wala yakfi an turaddidha ala miskinin wahidin bai dace ki ba miskini ɗaya kullun kullun ba wa ala hadha fa in kana ramadana 30 yawman misali a cikin ramadana kwana talatin aka yi to nufi imu talatin miskini to miskini talatin za mu ciyar daban-daban lakin kaifa nufi imuhum sai dai ya za a ciyar ɗin na ƙul in shi ina jama'a na ashara minhu in mun so za mu iya tara miskini goma idan ashara ta ayyamin min shahar idan kwana goma na ramadana ya wuce wa ashe ashainahu sai mu ciyar da su wa idza marrat 20 yawman in aka kwana 20 jama'a na ashara sai mu ƙara taro su goma daban akharin waɗanda ba waɗancan ba wa ashaynahum sai mu shir da su wa idza marrat 30 in an kwana goma ya cika na ramadan na 30 jama'a na asharata ghayr al-awwalin sai mu taro wasu kuma waɗanda ba waɗancan na farko farkon ba wa ashaynahum su ma sai mu shir da su au hum jami'an ko mu tara miskine talatin lokaci daya fi akhir yomin kulle talatin a ƙarshen ramadana duka talatin ɗin sai mu ce su ko shi kenan an zauna lafiya mun gano wannan da kyau ji da ake yi irin waɗannan kurakuran ko da da an ba da wasu fatoyi wanda suka saba ma wannan to sai aje waɗannan yanzu ga sabon ilimi ya zo haka ne sai yake da shi don mu zauna lafiya ba kun ga addinin nan ba addini ne wanda kowa zai zaɓi kanka ba ko yi abin da yake so allah madaukin sarki ya taimake mu ban sani ba kowa wanda suke tambaya da yake da alaka da wannan abin da makaranta yanzu akwai eh ya tabbata babu kenan subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum